wa لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون kuma ya hore maku tsarki ya tabbata a gare shi abin da ke cikin sammai na daga rana da wata da taurari da abin da yake cikin ƙasai na daga ƙoramu da bishiyoyi da duwatsu da wasunsu, dukkan waɗannan ni'imomin daga falalarsa ne da kyautatawarsa, hakika a cikin hore waɗannan a gare ku akwai dalilai akan ikon Allah da kaɗaitakarsa ga mutanen da suke tunani cikin ayoyin Allah kuma suke yin izina da su.